Bismillahir Rahmanir Rahim da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Rafiq kashi na goma sha hudu. Allah ya ishe ni idan na ce zan ci kuma zan yi amai. Cibiyar ya ce mata ya ƙoshi ta rufe. Sai da suka zo kura suka samu almajiri aka bashi. Ana buɗe gida suka shiga lokacin dadi shi ma sun dawo daga gidan gaisuwa shi da antim. su daga mota kenan direba je na gyara fakin da mamaki dadi ke kallon su kafin maimun ta yi saurin karasa wajen shi da ruko shi dadi oyoyo dadi da mamaki ya kasa barin sai ce ya na ganki rafika gaishe da antina mai da hankalinsa wajen dadi yake cewa ta kira ni ta ce na ɗauko ta ba ta da lafiya da sauri dadi ya kalli maimun sai lokacin ya ga yadda ta dan rami ga wani haske da ta sake yi fuskar ta kuma ta dan ciko hannun da ya kama suka nufi cikin gidan yana cewa miki daminki mai mun cike da rigima rautancin ya motsa shi gaba ta tashi take cewa dadi zazzabi da ciwon kai sai kasala da nake yawan damuna daidai lokacin an ta buɗe kofar falon kamshin girkin da ake yi tun daga kicin ya bugi cikin hancin maimun nan da nan ta rikice ta sake rike dadi ina shirin yin magana kawai ta fara share amai rafi kuwa daman bai biyo su ba sai su ya wuce hankalin dadi ne ya tashi ya riƙe ta sosai a jikinsa sa. da anta ta rasa inda za ta tsoma kanta ta ce dadi ya kawo ta ta riƙe ta ya girgiza kai yana cewa kira mai babban suna ya zo mu je asibiti an ta juya da sauri ta fita rafiku yana shiga sa wajen miro ya nufa ya tsaya yana kallon kansa hannunsa na dama ya saka yana shafa lips ɗinsa tunani ya shiga yi da neman mafita yadda zai san me ke damun maimun yana kuma fatan kar ya kasance abin da yake zargi daga ƙasa ji murya anti tana kwala masa kira dan yatsa na fuska yayi saboda so yake yi wanka jikinsa duk babu wani daɗi sai yayi mamakin yadda anti ta zo side ɗinsu da kanta ba aikowa ta yi ba yi ya san kila dadi ne ya turo ta Yanayin ta cikin tashin hankali ya saka jikin shi ya bashi babu lafiya. Dadin ku yana kira za a je asibiti. Da mabaki Rafiki ke sake zira idanuwansa cikin nata. Ta ce mai munci daga shigar mu ta fara amai. Rafiki na ji hankalinsa ya sake tashi, ya wuce anta da sauri ya isa ciki. Kunci cikin dadi suka tarar da ita tana hawaye. Dadi na ganin sa ya ce, "Waya, mu je asibiti." Anta ta miƙar da Maimuna suka wuce mota. Tuki kawai yake yi, amma gabaki ɗaya hankalinsa yana wajen Maimun. Kai tsaye Alharamain Hospital Rafiki ya nufa. emergency suka wuce da ita nusa suka ga yanayinta suka shigar da ita wajen dakto. tun kallon farko dokto din ya fara gane matsalar maimun tambayoyi ya mata tana ba shi amsa ya nuna mata toilet tare da bata wata yar karamar kwalba ya ce ta yi fitsari ta kawo masa tunda maimun ta ji haka gaban ta ya shiga dukawa da wani irin karfi jikinta yana rawa ta karba ta wuce ko a cikin toilet din ta minti biyar ta yi ba saboda tashin hankali jiki babu kwari ta kawo dokto din ya kira nurse ya bata tare da cewa ta je laba gwada ta kawo masa Nos ɗin bata jima ba ta kawo, doctor ya duba. Cikin murmushi yake cewa dadi. Ya laɓe congratulations kayan amarya ko aboki, gashi ciki ne 2 weeks 3 days. Daram, dam, dam. Kowanne zuciyarsa ta duka. Rafiq da sauri ya rike bango, jin yana shirin faduwa ƙasa. Kuka mai ta saki mai sosa zuciya, mamaki ya kama doctor. Ya kalli dadi da shi ma ya kasa koda yin motsi. Ya ce lafiya take kuka? Ko ba ta son cikin? Ya magana yana mai da kallonsa wajen Rafiq da kansa yake ƙasa. idanunsa a kulle kamar wanda ya ga abin tsoro babu komai doctor kawai tsoron haihuwar take yi tana ganin kamar ita ma inda ta rasa mahaifiyarta haka za rasa ta in ta samu ciki yanda jikin sa yake a sanye ne yasa doctor ya kasa yadda da maganar dadi sai dai kuma bai musa ba sai lallashin ta da ya shiga yi dadi why not azubar da shi suka ji rafiki ya faɗa da rawan murya haba kai kuwa kana matsayin mijinta ai karfafa mata gwiwa za kai ba wai ka ce mata haka ba mata nawa ne suka haihu suka kula da yaransu ba wai don mahaifi ki rasa irin wannan hanya ke ma haka za a yi ki hakuri. haƙuri insha Allah lafiya lau zaki haihu to ya karasa cikin ƙarfafa gwiwa dadi ya miƙe ce tashi su tafi an ta kamo maimun dama tana rafik da ya ga dadi ya tashi shi kuma ya buɗe ƙofar ya fice mun na jikin anta tana kuka rafik ya daure yana cewa dadi me saka ba za a zubar ba haka za a bata da shi da wani irin murya dadi ya ce ba fi kyau sannan kuma haihuwar abin da yake cikin maimun shine zai tuna mana asirin wanda ya mata wannan wulakancin idan Allah ya sauke ta lafiya za a yi bibin text din jini ta haka ne kawai za a gane shegen da ya rafin ɗinta. Tun rafi ya saki dokin motar ta fara jujjuyawa cikin tashin hankali dadi ya riƙe stiyarin yana fama inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ganin yana shirin jasa masa accident ya saka shi dawowa cikin hankalinsa. Dadi ne ya ce yi fakin Rafik karka je ka watsar da mu. Gabaki ɗaya baya cikin hankalinsa haka ya gangara gefen titi ya fakin tare da kifawa jikin stiyarin motar yana jujjuya kai. Wannan shine tashin hankali karo na biyu da ya taɓa gigita Rafik tun tasowarsa. abu na farko shine ran da ya gama tabbatar da cewa shine ya lalata wa Maimuna rayuwa sai kuma yanzu da ya ji an ce ciki gare ta har ma dadi zai riƙe abin a matsayin ma'auni da zai tona asirinsa da wani gaban inda na ga hafta daga hayyacinka dadi ya faɗa na balle din ɗinsa ya fito ya koma wajen direba Rafiki dago ba tare da ya kalli dadi ba yace zan iya dadi ka koma ka zauna dadi ya bude side ɗin Rafiki yake zaune ce a'a fito ka je ka zauna zan ƙara saddamu. mu babu yadda Rafiki iya dole ya fito ya koma inda dadi ya tashi shi kuma dadi ya karɓi tukin suna tafiya dadi yake cewa karka damu ai inda ta sauka lafiya zan kashe koma nawa ne wajen ganin an binciko min shegin da yi wallahi ko da wata kasan ne san ba da kuɗi don a duba min DNA din da ya daidai da abin da ta haifa yanzu zamani ya zo inda mutum ya taɓa yin fingerprint a duniya to kuma zai zo da sauki za a gane mutum duk inda ya shiga an ce da ke kusa da Maimun tana riƙe da ita sai faman lallashin da take yi ta ce da dadi ai dama kullum ci gaba ake da samu kuma Allah ne kaɗai san dalilansa na bada cikin nan Rafiki riƙe kai ya tsani ya ji ana furta kalmar ciki tana matuƙar dukan zuciyarsa har suka isa cikin gwarzaman shan maimunu bata daina kuka ba haka shi ma rafiki zuciyarsa bata cikin nutsuwa yadda zai wazi liman kawai yake tunani an ce ta rike maimun cikin jikinta suka wuce sashen su dadi na biye da su suka bar rafik a cikin motar shi ma fitowa ya kai tsaye side ɗinsa ya nufa cike da tashin hankali ina zuwa ɗakin ya shiga ya kulle jikinsa har rawa yake wajen dalilin nan bazzi inda ya rashin sa'a aka shaida masa cewa aka shi take har ya daga zai shigar da wayar kawai ya faɗa kan gadon yana jin kansa kamar zai fashe wannan masifar da take sake tunkara sai ya ina ne ya samu matsala a rayuwarsa me zai janyo masa auren zai me saka ya amince har su dadi suka je gidansu aka tambayo masa aurenta shin ba shi da hankali ne ko tsoron tsoronta yake ji kayan jikinsa ya shiga cirewa tunkar wani zararre yana jin da jikinsa ke wani irin shakin kai tsaye toilet ya nufa ya saka wa kansa shawa duk da ya san mugun illar da ruwan sanyi ke yi masa amma hakan bai sa ya fasa ba yana jin kamar wuta za ta kama jikinsa inda yake jin cikinsa ya ɗauki wani irin zafi tsaye a jikin shawa ruwan sanyi na sauka a kansa yana jin yadda numfashinsa ke wani irin season ya fi minti biyar a cikin shawa ɗin. jin numfashinsa na neman ɗaukewa ya saka shi zubewa akan marbles din a hankali yana dafe kansa da yake barazanar fashewa sai kokarin kokowa yake da numfashinsa ga wani karkarwa da jikinsa yake alamar ruwan sanyin da yake taɓa shi ya gama ratsa ko ina na jikin fatarsa addu'a kawai yake Allah samun farki ne ba ciki ne a jikin maimunu ba addu'a kawai da fike ke yi Allah kar ya ƙara jarabtarsa da wannan mummunar kaddara yana jin yadda hawaye ke gudu akan kyakkyawar fuskarsa tamkar an kunna famfo so yake wani ya tashe shi daga wannan nauyin baccin da ya masa nauyi ya fi karfin minti talatin a cikin toilet din jin wani zazzabi ya rufe sa da kuma wani irin sanyi da yake huda shi ya saka ya miƙe da kyar yana ganin jiri ga fashinsa da ke wani irin season wanda ya san inhaler ɗinsa kawai yake bukata a wannan lokacin gashi ya san ba za ta yi masa wani amfani ba don ya fi bukatar injection akan inhaler da kire jawo tawul da ke jikin hanga ya daura a kugunsa sannan kuma ya jawo dan karme shi goge ruwan jikinsa jiki babu wani kwari da kire kuge jikin yana kokowa da numfashinsa wanda ke barazanar daukewa jefa da tawal din yayi yana jin yadda idanunsa ke wani irin limshewa wanda ya san idan bai wasa ba gaban numfashinsa yake da daukewa da kire ja kafafunsa da suka yi masa wani irin mugun nauyi ya karasa wajen bedside ruwa dinsa allurarsa sa ya ciro da kire daga ta yi wa kansa allura. a cikin hannunsa yana jin yadda allura ke wani irin ratsa shi jifa da tsinken yana sauke numfashi mai wahala ya karasa kan gari ya faɗa kai yana rinsa ido ya daɗe kafin bacci ya awon gaba da shi Bibi ta zuba wa liman ido kafin ta sauke numfashi tana faɗin. Wai daga sai baki goge dukkanin evidence ɗin da ke kan waye ki ba? Duk da ya amince zai aure ki zai. Wani irin juya ido zai ta yi tana faɗin. Ya wai me kika mai da ni ne biba? Mara hankali ko mara tunani ko kuma wata ai hau. Mhm. Daɗin baki namiji zan biya na shiga tarkon sa biba. Lalle har yanzu ke kan kin kasa fahimtar makirci na biba. To ban goge komai ba. Ta karasa cike da takaici. Amma ba ya ce zai aure ki ba? Biba ta faɗa tana sake kallanta. Eh, na san da haka amma gaba nake jibi ba baki san waye Rafiq ba wallahi na yi imani da Allah saboda bidiyon nan da ke tare da ni ya saka shi yadda zai aure ni ba dan yana suna ba kin san yadda yake san yarinya can kuwa hmm. ba na jin akwai abin da zai saka ya daina santa har yadda ya aure ni saboda zuciyarsa da santa ta rayu Bibo ce ta girgiza kai tana faɗin amma wallahi duk da haka na tausaya miki Zainab idan kika yadda a ruwan nan yar uwar tashi kin gama yawo wallahi ba zan miki baki ba Zainab amma Farafik ko da ya aure ki ba wani kallon ki zai yi da daraja ba kamar yadda zai dauki wannan yar uwar tasa Bibi ta kara zama tana addu'a a ranta Allah sa zai da karɓar zancen da za ta zo mata da shi dan a wajen Zainab din ba karamin samun kuɗi take da ita ba to kawata wannan karan ma dole mu zo da wani sala shin me zai ana mu shiga karkashin ƙasa ki dan ware wasu kuɗin mu je wajen boka a juya miki hankalin Rafiq din ya zama na baya ganin kowa a gabansa sai ke kare wani murmushi zai din tai tana faɗin ni ba na zuba kuɗi na a wajen bin boka yi bi ba ni wallahi ban yarda da su ba ko kaɗan kin ga mu aje wannan maganar a gefe ni zuwa ne ki bani shawara yaya za a yi rafiqar zai rika kula ni ta za a yi rika gani na ni kadai ce a gaban sa babu wasu matan wani kallo biyu ta yi mata tana ƙara gyara zaman ta take faɗin ba zan yi miki ƙarya ba Zainab Rafiq fa baki a gaban sa musamman da kika saka ya aikata wannan mummunan aikin akan abin da ya fi so ni ina ji a jikina haushin ki ma yake ji ina so ne kawai ya samu hanyar da zai hukunta ki zi da ke yadda karki yadda haka ne kuma na faɗa miki aikin malamin nan yana yi ba fa wasu kuɗi zaki bayar da yawa ba yanzu na farko ne dubu goma ma na san sun isa idan ya miki aikin wallahi tallahi zaki ga yadda Rafiq din zai fara bibiya ki saboda aikin shi kamar yankan wuka yake sannan na faɗa miki har da wankin kayan nura ke yi min a yanzu maganar nan da nake miki saboda kawai zuwa wajen malamin nan idan na ce abu shi yake yi ba ki ga yadda nura ke rawar jiki da al'amari na ba shiru zainab din dai tana juya maganganun biyu a ranta ta san duka rabin maganganun da ta faɗa akan rafiq gwarza gaskiya ne da gaske ba ita ce a zuciyar rafiq gwarza ba wani irin kishin mai mini da ta yana cika mata zuciya da wani irin haushinta kawai malama ki fito da kuɗi ki ga yadda malam mai tarbi zai yi aiki a kan rafi gwarzo sai kin ga yadda ki rika juya shi na rantse miki sai da gwarzo ya zama bawan ki ta yadda zai yi ya ƙara kallon wata mai mini gwarzo shiru zai ta yi dama tana waya da wani alhaji bello Dan kasuwa ne yana cika mata kuɗi ta akawun ɗinta yana son ta kama hauka sai dai har yanzu ta ƙi ba shi damar ya san gidansu da haɗuwarsa a wuraren shakatawa daban-daban yana kashe mata kuɗi kama hauka amma ba ta taɓa farkin ya zama mijinta ba sai dai a mota idan sun keɓe waje ɗaya suna yan shafe shafen su da yan su amma ko a mafarki ba taɓa hango kanta za ta bayo Alhaji Bello mutuncin ba a cewar ta mutuncin ta na Rafik ne shi kaɗai. Naira dubu goma ta ciro a jakarta kamar da Biba din ta faɗa ta miƙa wa Biba da sauri ta karɓi kuɗin ta shiga irgawa tana faɗa mata insha Allah zuwa gobe za ta je sa ko ya suka za ta kira ta auya ta sanar mata Rafik kam sai wuraren karfe biyar ya farka dafi kan sai da ya yi masa wani irin nauyi wanka ya shiga yi Yana dawowa a nan cikin ɗakinsa ya sallar la'asar. Yunwa yake ji sosai rabansa da wani abu a bakinsa tun ɗan waken da memun ta bashi. Nan da nan kuma kuma ya shiga dawo masa cikin tunaninsa. Da gaske baya son haɗa ido da memun gwarzo. Zuciyarsa tana gab da bugawa a kowane lokaci. Ita ma bangaren Maimun din bayan ta gama cin kukanta bacci ya dauke ta a ɗakin anti. Daga anta ta dadi sallah kawai ke tare da su a wajen memun. Duk da babu yadda ba an yi ba akan dadi ya je ya huta ya watsa ruwa. Za ta kula da memun ɗin amma ya ƙi yadda da hakan. lunch ma sai da anti ta lallaɓa shi sannan ya iya ci ko da maimun ta farka idan ta sun yi sukutum sun kumbura saboda kuka zuwa lokacin kuma dadi ya bar ɗakin a toilet ɗin anti ta haɗa mata ruwan wanka wankan ta ta ɗauro alwala anti ta dauko mata doguwar riga plain mara nauyi a ta da kuma hijab sallah ta yi an tana tambayar ta me za ta ce girgizawa an ta kai ta shiga yi idanunta na taruwa da hawaye lokaci daya wani irin ciwo take ji a zuciyarta ganin yanayin ta saka anta ta fara nasiha ta zama mai tawakkali a duk inda ta tsinci kanta cikin rayuwa cikin rawar murya take faɗin da gaske an ta ɗan zina zan haifa ɗan da ban san kalar ubansa ba me zan ce idan har abin da yake ciki na ya zo duniya ta faɗa sounding so very hot a muryarta wanda ita ma an ba ƙaramin dauriya take yi ba anti me saka dadi ba zai yadda a zubar ba da gaske ba na son wannan cikin anti ki taimake ni a fitan min da shi gani da memun ɗin ke kuka kamar ran da zai fita ne ya saka anti ta ja ta cikin jikinta tana jin yadda zuciyar maimun ɗin ke tsananin bugawa kusan karfe biyar ya ɗauki kaki saboda baya son haɗuwa da maimun gidan ya bari ba tare da ya san inda zai je ba gidan shahid ne ya shigo wayarsa dokar waye tare da yin shiru ya kasa koda yin sallama ne shahid man ya sa Rafiq din ba zai yi magana ba dan haka ya ce wai da gaskiya abin da nake ji gaskiya ne yana jin da muryar shahid din ke karyewa wani irin abu yana tsaya masa a zuciya me saka fa zaka fada wa dadi a zubar ba na san kai zai saurare ka Allah ba na son abin da ke jikin mai ya zo duniyan nan. Da gaske ba na son wannan kazantar. Kai wani abu zuciyata ba za ta dauka ba. dan a yanzu haka ma tana gab bugawa sauki numfashi da fike shiga yi wasu hawaye hawayen bakin ciki yaji suna sauka akan fuskarsa gabaki ɗaya duniya ji ta kuɗi masa auje waje ɗaya bai san tashin hankali kalar wannan ba a baya da ya rufe maimun sharar fage ne yanzu ne zunubin da ya aikata zai fara bibiyar su idan yana hango abin da zai faru tsakaninsa da maimun cikin rayuwarsu ko a mafarki bai taɓa kawo haka ba wai cikinsa ne a jikin maimun cikin da ba ɗan sunna ba a ɗan shege wata irin da ya ta kai ciki ya sake a lokaci ɗaya tunawa da jininsa ne kwance a cikin maran Maimun. Tsoro mafi girma da yake jin zai same shi nan gaba shine ranar da Maimun za ta san cewa shine sanadin kisan killar da yawa rayuwarta. Kawai ya san daga ranar ba za ta sake yadda da shi ba har abada. Kai ba ita kaɗai ba, ya san famalin gwaraz duka sai sun tsane shi. Shi kuma zai iya haƙura da komai a rayuwarsa, amma ban da rasa Maimun. Ina ganin kiran Maimun ya shigo wayarsa, dan tuni ya katse kiran Shahid. Ganin ba shi da amsar da zai ba shi. Yana tuni da zuciyarsa ke wani irin rawa. Gani da sunan Maimun ke yawo a cikin sikirin ɗin wayar. amma hakirin ya katse ya kasa dagawa da kire daga ganin ta kuma kiransa ya san tana buƙatar wani abu ne ko tana son ganin sa kusa da ita saboda wata irin shakuwa ce a tsakaninsu ta ban mamaki yanzu kamar ai dole ya zama mutum na farko wajen ganin ya faranta mata saboda shine ummul abai isin shiga ta yanayin da take ciki dagawa yayi tun da gane muryar ta ya san kuka ta yi kuka kika yi mun ya faɗa da wani yanayi mai rauni a muryarsa yayi dan Allah ka dawo gida da gaske ba na son cikin jikina ku zo ku fahimtar da dadi illar da haife cikin nan zai zame mu a cikin rayuwata yana cinye da muryar ta wani irin rauni mun ina wani wurin idan na dawo zan shigo mi magana waya tilmi me zaki tana taho miki da shi shiru ta masa zai iya rantsewa hawa yake zuba akan fuskarta a wannan lokacin wanda hakan ke sake bashi tsoro girgiza masa kai take kamar tana ganin sa hannu ya saka yana dafe saitin zuciyarsa domin ya fita jin ciwon faruwa hakan a zuciyarsa kimin tax da abin da yake so zan siyo miki But gaske ba na sarari mamu. Ya faɗa yana kashe murya. Ba tare da ya jira ta yi magana ba, ya yi saurin katsewa ne don kar ta gane mugun rawan da muryarsa ta yi. Wani restoran ya nufa, abinci ya samu ya yi oda kaɗan. Abinci ya samu ya yi oda kaɗan kawai ya iya ci. Wayarsa ce ya ji ta fara ringin, ganin mai kiran ya saka ya ji ya ƙara tsananta a ransa. wai ba tare da ya yi magana ba. Bibi gani a gidan ba. ko za ka zo ka ɗauke ni? Ta faɗa tana wani kashe murya. Samun kan ya da faɗin ta turo masa da adres ɗin gida sauke waye ko minti biyu ba a yi ba ta turo masa ya daɗe yana kallon yana tunanin yin wani abu a kan zai a karo na farko da ya kamata ya ɗauki hukunci a kanta murtsakan mota ya yi nufin unguwar da ta gaya masa aiko bai sha wahalar gane gidan da biban take ba duk da a cikin lungu ne kuma geto area ne test message ya tura wa zai ɗin cewa gashi ya zo wajen don kuma, riya ta baya san ji dan nisa da shi ya hango da ta fito daga gidan biba ita ma ta riga ta ga motar tasa direct wajen motar ta nufa front seat ta buɗe ta shiga ko kallon ta bai bai ta yadda motar har suka yi nisa bai yi mata magana ba da mamaki take kallon fuskar rafiq din inda daga ta yi wani irin ja jin sauka hannun zai din kawai yayi akan fuskarsa wanda ya saka yayi saurin taka birki da mamaki Zainab ke kallon sa tana kallon cikin idanunsa take cewa baby me yasa mi idanunka Rafiq ya tsuke fuska ta mau ransa yana zafi yace Zainab suno zan faɗa miki daina taɓa ni bana su sai da doka take faɗin ana kana hana mai mun gwarzo idan ta taɓa ka ko ta faɗa sounding so very jealousy a muryarta Arata da mota yi ya harba ta kan titi. Kai da kaga yadda yake tukin kasan zuciyarsa a kusa take yi. Shiru zai ɗin ta yi zuciyarta tana mugun ta fasa. zai ta firgita da yanayin yadda yake cilla a motar, hankalinta ya yi masifar tashi, ganin da yake ta take mutane sai masifa suke masa, amma ko a jikinsa. Da sauri zai ta riko hannunsa tana buɗe idanuwa, ya ture mata hannun ba tare da ya kalle ta ba. Gana haka ya saka zuciyarta kuma har gitsewa ta ce, "Dan Allah ka bi mu hankali, kar ka kashe mu rafi, don wallahi ban shirya mutuwa yanzu ba." Yana jin ta amma yayi mata banza, saboda ko muryar ta ji sai wani bakin ciki ya tsaya masa a wuya wai kashe mu zaka yi ne zai ta faɗa soundin sofi sof tana sake rike motar da hannunta haka kike so a ai Zainab me ya saura a cikin mu. mutuwa ita ce kawai ta rage mana tunda ni dama already kin riga kin kashe mun tawa rayuwar ci gaba da dukin sai bai ƙara kula ta ba saboda rabin hankalinsa yana can gurin Maimun gani ya ɗauki wata hanyar ba hanyar unguwarsa ba sanan ba ta gidansa ba ya saka ta fara kallonsa da mamaki gani yadda ya ɗaure fuska ta mahu ya saka kuma ta sha jinin jikinta kai tsaye gidajen da dadi ya gina musu ya nufa da ita da kansa ya fito daga motar ya saka ki ya buɗe gate din dawa ya tada mota ya shiga da motar ciki ita dai Zainab sai binsa take da ido tana mamakin ikon Allah ina kuma da fike kawo ta ga gidan da take bi da wani irin kallo gidan yayi masifar tsaruwa tamkar a ƙasar turai dan kyau fitowa daga motar yana kallanta da mamaki ganin bata da alama fitowa ya ware manyan idanunsa a kanta ta kuma san halinsa ba magana ya cika sanyi ba shine za ta saka sa magana ki fito Zainab mu shiga kaina ciwo yake ya faɗa yana zuba mata manyan fararen idanun sama su rikita ta girgiza kai zai ta shiga yi zuciya tana wani mugun bugawa take faɗin ta ya za a ina biyo ka inda ban sani ba kuma ka kawo ba tare kai min wani bayanin ina ne ba cike da gajiya amarya sai yake faɗin gidan da zaki zauna ne fa Zainab Bilis ki shiga ki gani idan yayi miki yana kallon yadda fuskarta ta juye lokaci ɗaya cike da tsantsar farin ciki fitowa ta daga motar ta bayan Rafiq sai ba tsarin gidan ke yi yana jin ta sai dai mata banza suna shiga a falon gidan ta tsaya a tsakiyar falon lokaci ɗaya ta sha jinin jikinta ganin tsaruwar falon da kuma girman sa don ana iya zuba saitin kujeru uku a ciki ba tare da ɗaya matsi da ɗaya ba ita kam ita ina iyayen da suka kuɗin zuba mata wannan kayan masu tsada a cikin gidan nan don wanda kalar gidan sai kayan italy su ne za su dace da su ina kula da yanayin ta kai tsaye wata kofar rufe ke nufa ita kuma ta nufi stairs don irga ɗakunan bacci nawa ne a saman don a dole ta tilasta wa mahaifinta kuɗin da za su yi mata kayan ɗaki sai su ba da fike cika ya siya mata manyan kaya don wallahi idan suka siya mata ƙananan kaya ta san dangin gwarza sai sun raina ta saboda rashin su. cikin zuciyarta ko har ta tsara yadda za ta faɗa wa ammi su irin wannan gidan na alfarma ai sai kayan alfarma ne suka dace da su bai jima bai fito daga kicin dauke da sabuwar wuka a hannunsa dama yakan kwana a gidan wata rana idan yana son kasancewa shi daya a nan yake gudowarsa haka akwai kayan amfani a cikin kicin din wanda ya siya da kuɗinsa don amfanin yau da gobe ganin bata falon zuciyarsa ta raya masa tana saman bene da sassarfa shiga taka kafa bene yana cije lips yi dakunan bacin ya shiga budewa baya ganin ta sai yana karshen ne ya shiga suka ido biyu da shi ganin wuka ne shi yasa Zainab Liman ta kalle shi da tsanin mamaki wata irin rudewa cikin ta babu inda jikinta baya rawa murya tsoroci take faɗin Rafik me kake da wuka a hannunka ta faɗa soundin so very scared ta gani da yake tunkaro ta da wukar ya saka ta shiga ja da baya da baya da mugun tashin hankali rinza ido tai tana hada wani irin zufa sil tana jin takun tafiyar Rafik din zuwa wajenta tana jin da ya riko hannunta ya saka mata wuka a ciki da wani irin kallon sauri ta bude ido tana kallon sa babu inda jikin jikinta baya rawa jin wuka a cikin hannunta girgiz kai ta shiga tana ganin da fuskar Rafiq ta canza lokaci daya Zainab ki da ladanki ki da kudurinki ki kashe ni kawai saboda dama sauran gidas jifa ta da wukar tana yawa Rafiq din kallon ya samu tabin hankali daga gani ita kan bata da nutsuwar da za ta yi magana da shi dan tana bala'in tsoron mutuwa a yanzu Ufa ta nufa yi saurin fusgota ta dawo gabansa ina huci yake faɗin ki karasar da ni daga Zainab na fa duniyar nan na huta kokarin fuske hannunta take dake cikin nasa sai dai ya masa rukun da ba za ta iya kwatar kanta ba kallonsa take tana sakin wani murmushin takaici san da nake yi maka ba zai iya bari na na kashe ka ba rafi amma kishin da nake maka zai iya saka na kashe mai da kowa ma ya huta ka daina tunanin mutuwa ka yanzu rafi in dai ni ce zan kashe ka tana kokarin kai hannunta kan fuskarsa ya saurin sakin hannun gami da tura ta gefe bai da tafi za ta faɗi ta saurin dafa bango haɗe kan da bango yana kokarin kacin numfashinsa bai sanya sai da Zainab Liman ba gabaki ɗaya ta hargitsa masa rayuwa ciro yi a fusace take faɗin a shirye nake da na tura mai mulku da wannan bidiyon rafiq wallahi tallahi har ni za ka wulaƙanta ka tozar ta haka da gujejen idanun sai da suka kaɗa suka yi yana kallon ta. da hargitsatsin idanun da suke bayyanar da ta kai sai whatsapp ta shiga ta nemo kwantak. ta shiga ta lalabi mai maimun ja da baya ta shiga yi tana yi wa rafiq wani irin murmushi tana cewa na ji ko me ka kira ni ka kira ni amma ko me zai faru rafiq ba zan bari ka mai mun ita kadai ba kuma dole ka yadda ka aure ni sandin ta yi tana juya masa gaban wayar alamar ya tafi wani irin duka zuciyarsa ta shiga yi yana kallon zainab liman a hargitsi ta kuɗe isa gabanta ya fusgo ta wani irin mari ya kai mata kafin ta dawo cikin hayyacin ta ya ƙara ɗauke ta da wani marin shaƙi mata wuya yi idanu zai ta sassare tana jin yadda numfashin ta ya ƙasa ganin dai da gaske kashe ta rufi yake sanyi ya saka ta fara ƙoƙarin ƙwatar kanta da ƙarfi da yaji wayar Rafik ce ta fara ringin hankali ya saki Zainab ɗin, ya fara ja da baya da baya ya tabbata wannan kiran ba na lafiya bane kuma ya san kiran Maimun ne dan kalla kiranta daban ne a wayarsa da gudu zai liman ta nafi kofa tana faman riƙe wuya don yanayin rafiki ya tabbatar mata da tsab iya kashe ta a yau din nan har ta fice daga gidan tana riƙe da wuyanta sai da ta ganta a wajen gidan sannan ta silale ƙasa ta zauna tana wani irin tari na fita hankali ganin rafi ya ki daga wayarta ya saka ta tura masa text yaya ka zo dan Allah shi ma ya gigice fice daga gidan da mamakinsa Zainab tana tsaye a kofar gidan tana jiransa bai ko kalli inda take ba da wani irin speed ya bar wajen yana murza tayin motar Dauka gaban zina bugawa take bin sa da kallo. Ta kalli gabas ta kalli yamma babu halittar mutum a layin da take da alamar sabuwar unguwa ce. Ƙara ƙanƙami handbag ɗinta ta yi ta soma tafiya zuciyarta na tsananin bugawa. A da take faɗin babu Allah a zuciyar Rafiq. Da biyu tunanin baranta a wajen nan ba ya san ba abin hawa za ta samu ba. Wata tsananin mai ta tana cika mata zuciya ta cije lebe tana sake dauka alwashin yadda za ta mallake Rafiq dukkansa. Yadda ya faɗo cikin falon agigice ya saka yin aikin da ke kai da kawai suka bi shi da kallo da gudu na bangaren maimun zuciyarsa na tsananta harbawa ya tura kofar ɗakin nata sai take a gaban dressing mirror daga ita sai mini towel a jikinta ga baki ifararan ta sun gama bayyana kallo ɗaya mata ya ɗauke kansa Zuciya na tsananin bugawa ji an turo kofar ɗakin da take babu sallama ya saka da mamaki ta jiyo tana kallon kofar ganin rafik ne ya saka ta shiga turo baki a cikin kofar ya tsaya yana mai da numfashinsa ta kuwa ta yi zuwa gabansa tana faɗin yaya ina ka shiga ina ta neman ka na kira waye ka baka ɗauka ba zai magana ta wani rungume shi tana kwantar da kanta cikin jikinsa wani kalan limshi ido ta yi tana jin wata nutsuwa na saukan mata duk inda ya so ya rabata da jikinsa kasa yi ga mamaki ta ɗago kanta daga cikin jikinsa hannunta ta ɗora a saitin zuciyarsa tana buɗe masa idanunta tsoro da mamaki suka bayyana akan fuskarta tana sake ware masa ido take faɗin yaya ka bugawa yake over cire hannun sai daga kirjinta yana tambayar ta ina an garo ta nuna masa da kansa ya taka zuwa wajen ya ɗauki wayar ba tare da ya kalle ta ba yake faɗin kina da data ta sake narkewa ta ce babu tun shekaran jiya ta faɗa tana tambayarsa lafiya jingina kan ya jikin kofa yana sauki ajiyar zuciya da ƙarfi da ƙarfi yaya me zaki da wayar jiya ya fara tafiya yana shirin barin ɗakin ta ce yaya waya ta fa kuma bai magana da nake son mi da kai ba rafi ke ce yanzu zan dawo Rosai da kai tana cewa to yaya ka kwaso min duka turarukan da kake yuzin daga mata kai kawai ya buɗe kofar Kusan karo suka ci da anti, da mamaki anti ke kallon yanayinsa. Gaishe ta yi fice daga ɗakin. Anti ta mayar da kanta wajen Maimun da ke tsaye daga ita sai tawul, ranta a mugun ɓace. Karo na farko da ta ji mugun haushin dadi, gani irin tarbiyyar da ya musu. Ta ce saboda baki da hankali, a gaban rafi ke zama da tawul Maimun. Anti ta yi magana sounding soapy soap. Buɗe hannu Maimun da tana warewa anti ido da yake faɗin. Yayana ne fa anti. Da mamaki anti ke kallon ta zuciya tana tafasa. Juyawa kawai ta bar mata ɗakin. rafiko bai samu nutsuwar zuciyarsa ba, har sai da yi min transfer na kadin kusan dubu goma sannan sai mata data ya batta a buɗe wanka ya shiga ko da ya fito message sun gama shigowa kai tsaye whatsapp ta ya shiga a nan kuma ya ci karo da bidiyon da zai ɗinta aiko mata da shi ko buɗewa bai bai goge shi tas sannan ya blocking number zai ɗin sannan ya goge contact ɗinta wani suna ne ya ɗauki hankalinsa a jikin jerin whatsapp contact ɗinta hayati samun kansa ya shiga cikin chat ɗin kusan zuciyarsa tsayawa ta kusan yi cin karo da chat ɗinta da abdulwahab tattausan hannunsa ya saka ya shafi fuskarsa zuciyarsa na wani irin zafi da zugi mafi yawa chat din naban hakuri ne da kuma nuna mata irin tsananin santa da yake yi guje chat din ya duka zuciyarsa na tafasa ya blocking number Abdulwahab din haka kuma ya goge number sa shi kan bai san me mun bata da hankali ba sai yau duk ya zata daga ranar da Abdulwahab ya bar rayuwarta ita ma za ta hakura da shi da bar shi bari na har abada ashe ba haka bane ba ransa ne ya kara baci jibo yayi akan gare shirya cikin jallabiya ruwan sararin samaniya mai yankakken hannu yana fi masallaci sallan magariba sai bayan sallar isha'i sannan ya kwaso mai duka turarrukansa da yake amfani da su masu matuƙar kamshi da tsadar gaske sannan ya fi ɓangaren su mai ɗin babban falo ya tsaya ya tura yara aiki da kira masa mai ɗin shi sai yanzu mai ya da gargaɗin daji ga anta da ke zaune a cikin falon ta wani kafe shi da ido wanda ya kasa gane mana manufarsa gani irin kallon da anti ke yi masa ya ji tamkar ya juya don ko kaɗan baya son kallon bari irin nata mai maimunci da fito daga ita sai wata irin bangilar riga ta shan iska wacce da kaɗan ta wuce mata gwiwarta kanta babu ɗan kwali ta yi wani irin fresh na ban mamaki haka ta ƙara yin kyau sosai ƙara suwa ta cikin falon jin anta ta kira sunanta ya saka ta waigo tana kallon antin fuska babu walwala antin ke faɗin ta koma ta ɗauko hijab Gani da antin da daure fuska ya saka mai ɗin ta juya tana turo baki da sassarfa ya nufe ta ya miƙa mata ƙaramar jakar da wayarta juyaye da sauri zai fice maimun ta ce yayi ka jira na sako hijabi na magana zami ko kallanta bai bayyana bako ba tumka za ta yi kuka ta bi bayansa da kallo juya ta ita ma a fusace ta na stairs da wani irin kallo an ta rika binta saboda iskancin maimun da rafik ya yi yawa a cikin gidan don kuma mubarak da shahid ba ta shigewa inda take shigewa rafik ita abin tsoro yake ba ta ta yadda har zuciyarta ta fara zargin ko dai rafik ne yau mun din fyaɗe duk da sun bata da hujjar da za ta faɗa haka sai dai da maimun din take shigewa rafik din yana bala'in taɓa ta dan ta lura ko kaɗan mun gwarza ba ta da hankali bata san inda kanta yake mata ciwo ba har yanzu alhamdulillah to yanzu kar gida mu ya hakuri mu kwana ana mu kasance da ku a gobe da yadda Allah inda zan kamo kashi na goma sha shida ku ci gaba da kasancewa ta tsakar gida ku ci gaba da kuma ra'ayinku tambaya cin gyara korafi ko yabawa haka zalika ku ci gaba da time a gurgu